Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mahawara na studio Kalangu wanda ni Abubakar Isa na Radio Alternative Difa radio ce a cikin radiyuka wanda suke da fulɗa da studio Kalangu kuma sauraron mahawara na studio Kalangu wanda ake yadawa a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar ta hanyar kafofin radiyuka kimanin radiyuka hamsin suke fulɗa tare da studio Kalangu. A nan Difa uh, bisan tashar gidan radio alternative mita 99.4 da kuma radio amfani bisa mita 100 muhawarar tamu yau za mu tattauna ne akan gudun hijira na garuruka na gabarkin difa wanda suke tasowa zuwa difa ko kewayen difa don neman tsaro kuma bancin haka ku rike da kyau daga watan janvier shekara 2020 zuwa watan avril shekara 2020 a kididdiga na babban kungiya na majalisar dunkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira iyana e shayar ta ce 'yan gudun hijira daga 2063 da goma sha sun haye 265,617 kimanin 'yan gudun hijira 2,604 ne suka karu daga lokacin zuwa yau kuma abin kulawa shine 'yan gudun hijira kullum ƙara karuwa ne suke ta yi yau za mu tattauna akan illan da gudun hijira yake kawowa akan tattalin arziki kuma wasu hanyoyi ne za a bi don jama'a 'yan gudun hijira su kare kansu ko su bujirewa jan hankalin ƙungiyoyi na ta'adda kuma dalilin tabbata samun matsaloli da hanyoyi na yaƙi da wannan ta'addancin da kuma gudun hijira wanda suke yi shi yasa ne muka tsara wannan muhawara a nan eh, difa. To, kahan mu shiga a cikin shirin namu don tabbatar a kan wannan matsalar muke yin wannan muhawara inda muke tare da eh, malam magatakarda eh, na ma'aikatar jihar Difa yahaya godi akwai kuma shugaban haɗin kai na ƙungiyoyi na farar fula na jiha difa mara mamadu akwai kuma wakilin shugaban ƙungiyar majalisar matasa na jiha difa abdullahi shuku eh, mu shiga a cikin tambayoyin namu na shirinmu na yau Eh, akwai kewayewa wanda muka yi a sansani daban daban hijira wanda suka taso suka zo suke nan mun tambaye su inda sun dan ba da sokaci akan irin rayuwar da suke ciki da kuma irin yanayin da suka taso in mun saurara sai mu dawo a bisan shi ni ne bula masu tela daga indi. a nan cikin mu akwai garuka da dama akwai indi akwai tumur akwai garin wanzam akwai kaula har da gigi maka akwai a cikin nan ai mun kai dubu goma nan daddare ba ma yi barci rana dama dama ma rana da dare kan fargaba muna zamne watar nan muna zuwa garin kauye wannan zamu kwana ga suna kasha mutane suna tafiya da mutane za su yanke kudi wani wanda yana da kudi za su kai wanda baya da kudi shikenan za su rige shi ran da muka taso abin da ya kore mu a kohar gidana shaida muka kirga wayannan yara da bindiga sun kai mutum 25 sun kakkama mutane an daddarme an daddarme aka tafi da su washe gari aka zo aka kashe mutum washe gari har yanzu aka zo aka kashe wani dan kasuwa nan aka harbe shi sai da daga daga to mu ba mu da iko iko bata ba mu tsaro ba gwara mu gudu mu tafi gurin iko dan bargon ka su dauke wani dan roban da aka baka su dauka su je su sayar su kuma su sha badalin su to ma ga abun ba zai ba gwara mu tafi gurin iko tunda duk wani talaka a gindin iko yake shi ya san yadda zai da mu shine ya kamun nan ya kawo mu zo aje mu anan ran da muka zo nan in mace ta kwanta bacci sai kai da gaske ka tashe ta sai kai da gaske to can kwana da kwanaki ba a yi bacci ba ba a ci abinci ba wata wallahi in kai mata magana sai dai tsuma amma sai ta ganka idanu ba dama ta iya maka magana saboda ta tsorata To ni Muhammadu Guddil sunana mu anan muna jin daɗin zama gurin nan da Allah ya kawo mu bisa zaman da muka yi a Kinshe Indi. Mu dai a Kinshe Indi mun yi shekara hudu muna gani abun kaman zai yi baya-baya sai ƙara gaba yake har muka gani abun ya hi ƙarhinmu sai muka taso Allah ya kawo mu nan mu dai a zuwan mu anan mun ce alhamdulillah mun zo an ba mu ruwa an ba wasu mu abinci wasu kuma har yanzu Allah bai ba su ribunsu ba To, eh, bayan mun saurari ra'ayin jama'a wanda suka yi gudun hijira yanzu za mu dawo a kanku eh, musamman ma eh, maga takarda na ma'aikata jiha Yahaya Godi. Yanzu alal misali kun tabbatar da gudowan al'umma daga garurukansu zuwa nan difakin. e, eh, tabbas, mun gasu da idonmu kuma lokacin da minista dauda mahmudu martai ya zo wurin binciken yadda damuna ta kama ta wala da muka hanyar gingimi domin gane su hahutan su muka ta dauka garuruwa da ya ba kowa garuruwa da an ka zo kaza ma baka ka kaza guda ma baka dawa balle mutum kenan duk suna nan wasu siyo jan a gurdi nan difa wasu ma wasu ma gagamar suke nuwa to don tabbas ne mutane suna nan sun rabu garuruwa kuma kayan wanga ta tawaru dama mun taba samun ziyarta mai gari 21 suka zo nan mutanen komin rural ta gaskiyar duk na gaskiyar ne ba suka ce to su in ba ya wani abu ba dole za su baro garuruwansu su shigo su bar garuruwansu muka ce to ka wani abu kamar mi kenan taimako na wajen tsaro suka shaida mu suka ce su ba duka ba duk daji suke kwana to kaga cikin damuna ga lokacin damuna ga ta aka warwa kaga mai gida bai kwana gida shi na kwana daji a bar mutum kuna mu da wasu mace zai da zai yana iya shi fuskanta daji ai ka san abun tsoro ne to kuma mu da muka sami su da ni da sarkin komadugu da mayar na gaskeru don ka muka saurare su kuma duk wani abubuwa muka tallafa su kuma muka gaya ma tun da nan duk tambaye ni magani ce ne ba da magani a cikin hannuna magani shi na can don ka za mu gai da babban murya matsalolin da kuke da su don ka haka kai kuma gashi kuma abin da su gai gashi ya tabbata wannan abun al'ajabi ne abun tsoro ne saboda mutane nan wurin mu damuwa na mutane an kun gane garin kenjendi garin dogo da sauransu jalur da sauransu ai su ne ke kariya kamar wani bukule ne su ne ke kariya shigowa a zalimai na difa su ne kuma ke taimaka mamu tun da hada ana cewa wani ba su kawo gudunmawa suna kawo gudunmawa kwarai ko talaka suna kawo akwai ba a miyagu a zalimai mai kalilan ne don ka idan ba su don ka ya zama hanya wadda babu wani matsala ga duk azalmi zai zuwa hada difa kuna ganin abin da suka yi ma kwanakin shekarar jiya wannan post ta police ko to na cikin awon ya zama difa cikin difa to dama shine ake muke gudu wannan mutane ba abin da suke nema sai su samu tsaro na saboda su zana wajen su mm. ya duk da kun yi zancen eh, amfani nan ƙauyuka fannin abin da taimaka ma tsaro sai me dalilin ya taso wannan su ƙauyuka rashin na ga muku rashin tsaro yanzu cikin abin da na zana muku nan wannan dan karanta muku ai kun ji kun ji cikin matsalar da garuwa da ya suke ciki kowane gari ba garin da ke da kwanciyar hankali in ba aka zo in ba a zo aka yi maka attack kana jin kalan ko shekau ko bakura ka samu wannan azalimai banji almisu don saboda neman kuɗi su ɗauke mutanenka yanzu har sun kai inda in an ɗan mutanenka aka nemi ransom aka nemi miliyoyi wasu ma an ko ka bada kashewa ake yi da sun kwanakin nan sun kashe wani sun kashe wani sai da aka biya sai da aka bada ransom ta miliyan biyu na naira kuma suka kashe shi to kaji abin abin ya kawo kamari abin ya bota hanya wani salo ka ba da kuɗin baka tsira ba yanzu kimanin kamar mutum nawa ne suka taso suka shigo garin nan eh mun sa mun sa direction regional ta ita civil su mu bincike su ba mu takamaimai yawan mutanen da suka abu suna nan suna yi eh tunda mutanen in yau ka ɗauka gobe in ka ka da ba su bane wasu sun karu kullum ma zuwa suke yi yanzu ka hamu dawo bisa ga wannan tambaya kamar alal misali waɗanda yanzu suke shigowa sun taso suna shigowa akwai wani wuri na musamman wanda ake neman musu ko kuma kowa in ya zo inda ya ga dama ne yake ta ya zamna to kamar na gaya maka duka yan gudun yan da suka zo na wurin wani ma yan gwamnati ya kula da su dangi yan uwa duk zalla dangi ne ke karɓar su don ka da kaga mai gari ne ya taho da shi da da administrator shi da mutanen gare shi shi wani bi ya sabka shi ke musamman wajen wani wanda ya sani wanda bai sani in ya sauka wajen wanda bai sani in mai gari ne mai unguwa ne shi ke karɓar su to haka wani daga baya ne gwamnati ke gane su wane ne an sa direction regional ta ita civil ta je ta bincike a san su wane ne kuma daga ina suke amma zo wasu nan wurin nan karɓar suka samu ta musamman nan nan jadi ba yan gudun shira ba su da wani matsala nan wurin kamar da su kaji sun gayi wani bincikin gidaje ake sa su kuma an yi aure aure da yawa don kayan gwamnati shi kula da su talaka ma ne nan dangi population ke kula da su shi aza su don ka wannan binciken na a kula da su kuma da sun zo na indiyan gudun hijira ne kun san hcr wannan aikin ta ne ita ke zabura ta kula da su saboda ta nemi kamar bukatocin su to mu kuma sai mun bincika muke samun muke bambanta yan gudun hijira refugee da deplace kamar yanzu a ce mutanen wani gari ko barwa ko ina sun tsirike ko na garwa sun tawo difa kakan ga deplace ne yan nijar ne suka wu gudun tsira su tsira da su zo difa daban suke da kamar wanda ke wajen ko ko da ko can wajen gadan ko wani wuri in sun tawo 'yan nigeria sun bambam suke na'am za mu sake dawowa wurin ko eh, takarda za mu je wurin mara mamadu shugaban gungun kungiyoyi na 'yan farar fula na jiha difa ne to ka saurari yadda 'yan gudun hijira suka yi kokon a akan tasowansu eh, ku a matsayin ka na eh, shugaban 'yan kungiyar farar fula wani irin duba kake ma wannan tasowan al'umma 'yan gudun hijira zuwa difa a yau wannan gudun hijirar na mutanen kincandi koko na wasu ƙauyuka da suke shigowa cikin difa eh, a hakika rishin tsaro ne su ma sun haɗe ba su da tsaro ana zuwa ana sace su ana kashe su don shi yasa suka ce bari su tashi su zo su shigo inda akwai hukuma kenan menene a inda suke babu hukuma shine ma'anan shi kenan wannan tasowan wahala ce wannan tasowan eh, wani bala'i ne wani yanayi ne eh, wanda ya isko jama'a kuma wannan yanayin eh, mu a namu gani eh, ba mu cewa a irin abu ne wanda Allah ya kawo aje a yi haƙuri komi abu na duniya Allah ke kawo mutane ma Allah ya so amma eh, kowa da irin nauyin da ya rata a kan shi nauyi ya rata ne akan gwamnati ta je ta kare kowa ta ba da hanyar mutane su cito ta ba da ilimi ta tama ma mutane muhalli na kirki cikin nauyin da ya rata a gwamnati na ta tsare ta kiyaye rayuwar mutane kenan an kasa a wannan gudun don shi yasa mutane suke tasowa suke shigowa cikin gari kenan a yau wannan yanayin da muke ciki wata ran difan ma za ta cika in ka ce dan miliyan yau duk dajunan tasowa suke dama inda suka taso kamar kinshanti wannan wuri ne mutane sun yi tashi biyu uku sun zo sun zamna wurin tashin su biyu ko uku ne yau a yau inda suke wannan cikin difa wani tashi wurin uku ko hudu yayi kuma cikin tashin nan fa ka lura mutane su suke tashi da kansu in nace su suka tashi da kansu ba wanda yake ɗauko su ba wanda yake kawo su ya ajiye su ya ce zamna a nan kuma babu nauyi da ya rata kamar na bada ruwa na bada muhalli ko na bada abinci wannan duka ba a ɗauka ba sai daga baya ake cewa bari mu je mu bincika mu gani me suke bukata duk wanda ya tashi kai ma ka san baya tashi da kuɗin shi baya tashi da dukiyar shi baya tashi da abinci baya tashi da ruwa kawai gudu ne zai yi ya tashi ya zo in ya zo a tarbe shi a bashi to wannan tarben ma babu wannan kawon ba wasu daga kinjanti zuwa nan kilo wurin saba'in a kafa su suke zauwa don wannan duka kenan gwamnati da masu hannu da shuni an dama ita gwamnati ta raunana batta da hali da yawa don shi yasa masu hannu da shuni suka zo suka cika difa kenan wannan akwai wani kasawa da masu hannu da shuni a nan suka yi da busuje ba suka tarbo wa'annan masu tashin suka kawo su suka gyara inda za su zamna kuma suka zamna yanzu to wani tallafi ne kungiyoyi farar fula za su iya su kawo ga hukumomi don kare hakkin 'yan gudun hijira da mazaunan gari gaba ɗaya alhamdulillah ka san aka ce dan farar hula dama shi ba mai bada abinci bane ko ba mai raba kuɗi bane ba shi ya ɗauki kuka ya kai gaba aje a biya ma mutane bukata inda gwamnati ba ta yi daidai ba ko inda 'yan hukumomi ba su yi daidai ba su su faɗi shine ne abinan aikinsu kuma wannan aikin safi da malice muna yi 'yan gudun hijiran da kansu muna za mu iske su mu nemi labarai miye bukatun sai mu daga mm, mun gode za mu sake dawa wurin ka za mu je yanzu wurin abdullahi shuku wakilin shugaban kungiya na majalisar matasa na jiha difa kaji yadda 'yan gudun hijira suka yi koke-kokensu dalili wannan kuncin kamar akwai matasa wanda ake jan hankalinsu su shiga cikin wannan kungiyoyi masu tada zamanin tsaye a cikin jihar difa ba iya ce wane da wane ne suka ta amma akwai matasan wanda sun ta yi akwai abin da ya sa ne suka yi kuncin nan da yanzu yadda ake magana na yan gudun hijira wanda suke tasowa kuncin nan ne ya sa matasa suka tashi suka je suka samu kansu cikin wannan abu matsaloli ne ga su nan sun taru sun koma matsalolin kamar sun koma ita mai da kanta kamar bom ne ta taso kenan mutane babu makafa sai wasu a nasu tunanin babu makafa sai ita wannan makafan za su ta kamar an musu hanya ce wanda in ka zo wanga wahalan da kake ciki kana iya ka da kanka kina abin da ya sa tun 2013 in ana tuni a difan nan matasa bisan rashin aiki ya sa suka tashi suka yi zanga-zanga yanzu kinan mutanen can su suka samu dama da wannan abin suka sa suka cimma wata manufa kinan mutanen sun bi hanyar nan ne su je tana yiwa a nan wurin su samu hanyar da ya dace su huta cikin kuncinan da aka sa su su huta cikin wannan kukan da suke yi wanda mutane magabata ba su sauran su kenan dole ne mutane makafa za su samu abin nasara rage cakinan mutum yana ya zama vulnerable kuma kowane irin mutum wanda ya zo ci to gashi na fara abu fara hajja ce kenan zai yabi kenan wayannan masalolin suke sa matasa su ta yi in lalle wayannan masalolin ba su kare ba cikin jihar difa in lalle wasu abubuwan da suke faruwa bisa hanyar farkin ta aikin matasa yadda ake doko su in ba su kare ba in irin wannan kamar eh, NGC social mi zance maka wannan wariya ubambanci ake cikin doka matasa aiki in ba ida suwa kenan bai yiwa ne ba a ce an rasa ko a ce ba a san wanda zai ta kenan in ka so ka rike mutum kar ya hanyoyi ne za ka bi na tattalin arzikin da ya mutumin matashin shi ma ya samu hanyar da zai kuta wanda matasa su samu aikin yi kina suna da abin yi kina basu da wata hujja wata dalili wanda zai sa su su ta yi ko wanda ya riga ya ta kira ce musu a ah, ga na ta na samu abu kaza na yi abu kaza na yi abu kaza kuma ku zo kina shi ya san da cewa wannan hanyar ba mafita ba ce ba hanya an hanya a shace amma rishin abin wani bi ya hi ka je ka sadaukar da kanka da kana zamne kana mekiya ba a baka kuma a hana ka yanzu shigan matasa a cikin irin wayannan kungiyoyi yana kawo illa ga abin da ya shahi tattalin arziki da tsaro na jiha gaba daya bisa tattalin arziki ba a yi magana da jihar tattalin arzikin difa tana nan a kwanci a ƙasa kamar tattalin arzikin ta rugurgushe ba yi magana shi kuma hanyar matasan da suke da dama suna yi babu hanyar da zai yi kenan gwamnati shi da kanshi in bai da kamar matasa na hannu masu hannu wanda za su yi aiki ya san tattalin arzikin kuma ci gaba bunkasan jihar bata tsaya kenan za a a ce ta kawo cikas busan tafiyar da tattalin arzikin jihar difa kuma mi ayyukan da ake bada in gwamnati tana da activity akwai kamar alam ce bisan harkar noma kiwo kama kyamen kihi in babu su matasa ba su yi aiki kenan tattalin arzikin ya riga ya gurguce kenan illa ce babba a yanzu mata a yanzu gwamnati in bai samu wanda zai yi aiki da su cikin ya cikin petroli kenan ya kawo cikas bisan ta yadda al'umma jihar biyu misali za a ce an doki matakai yanzu ma yau gashi na yau da an ce bisan ta yadda ya za a yi a samu ma'azzalimai cikin wanda za su zo difa amma an rihe kasuwanni da dama an hana wasu ayyuka wanda matasa bisan shi suke ta alfarma suke ta yi suke dogoro an rahe su kenan wannan a nan wurin me ne mutane me tunanin gwamnati kenan matasa ne suke ta yi ko suna ba da wani abubuwa gashi nan kenan a rihe waya na hanyoyin to ka taushe wannan hanyoyin abu biyu ne zai faru na farin matasan rashin aikin zai kara kamari kenan cutar da suke ciki na biyu gurgunce tattalin arzikin zai tunda babu ayyuka ya za su shigo yan me za ta samu 'yan kasuwa tax mi za samu patent mi za samu mi zai shigo cikin kasan kenan in ba hankali ba non seulement za ta gurguntar da arziki tattalin arzikin za ta kawo fari yunwa cikin al'umma eh, to kamar su a cikin tayyatar da wannan abun da ya shahi eh, gudun hijira da ake a yanzu haka na wannan a ganin ku su mene abun da ya yi kuma mene abun da bai yi ba yanda ake tattalin wannan eh, harkan gudun hijira idan kaga gudun hijira wani abu yake faruwa kamar kenan rashin tsaro ne akwai rashin tsaron nan in taron da mutane suke yi maskin da ake samu kara kawowa za ta yi rishin tsaro ko za ta kawo sabon rishin tsaro wata sabon yanayi na rishin tsaro cikin al'umma kuma kula da ake yi wannan tahiyar da mutane daga inda suka tashi da inda suke shigowa da suke zama babu a namu tunani babu wata kula da aka yi wanda ya kamata a dauki matakai wanda in mutane sun zo su samu zama ko mutane kayan bisa hanya su samu wata kwanciyar hankali wanda in sun san sun je dai tsaro ne suke samu mun gani abu korafi ya zo mana gare mu da cewa ana do ana zo ana karba wani dan yan canji mutane da suke tashi daga cikin gudun hijira suke zuwa difa kenan nan wurin kamar mu muke gani ba kyautata ba kuma ba saya ba ba saron ba ake nema kenan wata irin saro ce kuma kara gurgunta mutane ake kaskantar da mutane ake na biyu tunda an san da abin da ya sa har soji su da kan suka yi can wurin kinjandi kamar an da wurin kinjandi nan akwai abubuwan da ya faru cikin kasuwan kinjandi wannan ya sa mutane sun tashi kuma akwai rike kasuwan ma hana yin jigila hana yin kasuwanci to mutane ba sauran kare bane me za su ci zamana yanzu da suka zo nan wurin akwai damana ya faru akwai abubuwan da ke kamar les infrastructures socio economic de base iske sun samu wannan tallahin a yanzu ga shi wata ta yi magana mutane ko wanda sun zo har barcin ba su yi in ko sun yi barci ta a sama matsala ne kenan iske sun samu api social da cikin wani wahalar da suka tashi wa a tallafa musu da cewa shi nan inda kuka zo kun dan samu ahuwa a sha aka samu kenan a dan kama musu a nuna musu da cewa ana iya hakuri da wannan abun kuma hankali su idan kwanta babu wannan hanyoyi ba mu iya mu ce gwamnati bata kawo ba ba mu iya mu ce 'yan eh, kungiyoyin ba su kawo ba amma cikin tahiyar ne an sa dan sakaci cikin jara abin kamar yanzu gwamnati abin da ta kawo tallafin da ta kawo bisa harkan wannan akwai wata kungiyar suna bisa harkan cimaka ta kawo amma bata kai ba inda ya kamata a ce sun kula da mutane yanzu fannin likita babu likita a wurin babu ruwan ruwa inda wanda yanzu in ka wuce wurin sabon galmar mai miyar kokari guda ne akwai karatu ya ne yanzu kama miye kungiyar matasa take don kare matasa don ka kungiyoyin nan su ja hankalin su su kara shiga cikin harkan tabarbarewa hankali wannan kungiyar ita ta matasa eh, tare da tallafin wasu lokacin da abun ya faru tallafin kamar wasu kungiyoyi wanda ke cha cohesion eh, program de cohesion communautaire PCCN da search common ground an yi wasu ayyuka cikin komin kamar na shetumari na gaskeru na gegime na mai an yi ayyuka bisan wayar da mutane kai bisa harka hanyar na radicalization extremist violent mun tashi an yi sensibilisation an yi caravan kuma bisa harkan neman abin hannu jari an ta musu foro an musu foro bisan zamantakewa yadda za a yi al'umma su zamana da cewa wannan abin da mutane suka sa gaba wasu ko in masu riga sun ta yi ba abin alheri bane ba mahuta bane bisa masalolin da mu amma miye ne mahutan in aikin da aka kake babu kenan wasu hanya daban ce za a yi wanda aka bada horo me eh, duk da aikin da ake yi kungiyar ita kadai ba ta iya ta doki nauyin da za ta samu matasa cikin abu in ma ta waye musu kai ba ta sa hanyar da za ta samu ta yi da kyau dole sai da tallahi mai yanzu ma an samu wasu proje kamar na development proje na jenes akwai su kamar tare da plan international an samu resama an samu proje wanda ita bisa bisa hanyar nan ne kenan wannan kungiyar ta matasan ita take ciki take gugurmaya dan a samu matasan da suka sha wahalar nan a samu mahuta bisa wannan proje su samu su yi dan wani aiki samu hankali ya kwanta kar su je cikin wayannan masalolin to mun gode abdullahi eh, shuku za mu sake dawa gare ka kan nan za mu sake sauraron jawabi na al'umma wanda suka yi gudun hijira jawabinsu eh, na biyu eh, ka mu sake dawa bisan muhawarar ta mu mun son a zo a yi bincike ai mai gaskiya ba jin tsoron bincike a zo a yi bincike wanda an munafiki a tafi da shi ke wanda mara gaskiya ai sheke jin tsoro mai kaya sheke jin tsoron fashi ni ne bulaman bare bare kasan wancan bulaman fulani mu a junanmu mu dama su muka jin tsoro muka gudu da dare su tayi da wani wani a kashe shi wani a tayi da su kuma ba mu samu tsoro ba eh ba boya su ko da minti daya ba mu san su ba ni ne malam Sama'il Muhammad mayor da ya dauko mu daga inda ya dauko mu ya kawo aji ya aje mu ya ga mana kowa kowane jinsi ya zauna bangaren shi yanzu garin na kashi uku ne akwai bangaren fulani akwai bangaren bare-bari akwai bangaren hausawa saboda duk mutumin da ya zo maka kasancewa ka san shi ba yana ɗaya daga cikin wa'ancan gurɓatattun mutane ba ne in yanzu muka ga baki kuma za su zo wanda ba mu sani ba za mu bi ƙididdiga ƙididdiga ƙididdiga mu gane wa'annan na suka hito amma gwamnati da gwamna da ainihin miyar da sauran hukumai na difa ba abin da ba suka ɓoye mana ko ba gaskiya ba suka ce mu zo mu zamna amma mu tabbatar duk wanda za mu aje mu san shi shi waye ne shi shi na kwarai ne ko ba na kwarai ba ne in ba na kwarai ba ne mu kai musu rahoto ba ta waru gare mu ba kun ba mu sun ta waru gare mu amma idan gwamnati tana shakkan yin haka ta zo ta bi mu gida gida ta yi bincike amma a hali yanzu zai kam ba mu yi tsammanin za mu kauce wa dokar Nijar akan irin zaman lafiyar da take son ta kawo muna har samarin mu in suka tada wani hatsaniya muna kokarin mu tare shi kan da ya kai gaba yanzu za mu dawo a kanku eh, musamman ma eh, maga takarda na ma'aikata jiha yahaya godi wani irin kulawa ne kuke na shigowar mutane na a cikin difa akwai wani bincike na musamman da ake yi e to gaskiya bincike su wanda kaga sun ta wannan kaga mutum ya kwashi ke zana da ya je ka sharet yawo difa to kaga wani mutum bincike shi bisa hanya kaga ba a tsaida shi a ce a yawan bincike to da shi cikin tashi hankali yake cikin tashi hankali yake su wanzu wannan ba abin da suke nema in sun zo nan a samu wurin da za a aza su kuma a kula da su da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu saboda su cikin hankali suke kasan an ce in mutum ruwa sun ci shi ko takobi aka mika mashi kama yake to kaga mutum ya kwaso iyalin shi gaban shi ya ga an kashe wani ko an taida matar wani ko an wulakantar da diyan shi to kaga in ya baro wannan wuri yanzu yana tar da yana ya nemi wurin da zai samu shi dan sarara to bisa hanya ka tsaye da mutum ka ce ina zaka kuma ka ga da nan mutum na kwarai da azalimi ba ka iya ka gane ko wane ne azzalimi tunda binciken ayi neman na mutanen kwarai ne ko tunda bisa ba bisa goshin shi ba a cewa wanga mutanen kwarai ne wanga wanga azalimi ne to don haka shi binciken ana nan an an samu yawan su ba ba a bari ba tunda akwai kungiyoyi da kuma nan gwamnati wanda zai zai kula ai ko shekaran jiya nan an yi an yi ai wannan binciken can a wurdi a wurdi saboda a san mutanen kwarai a san na kwarai wanda bala'i ya koro a san kuma in a gane wanda suka shigo su tunda wasu za su shigo su kamar su ma matsalar tsaron ta tado su alhali kau su ne ma umul san rashin tsaron don ka duk ba rasa wannan yanzu kamar rishin binciken bakwa gani cewa zai kawo illa ga cikin al'umma difa wanda suke shigowa ayyo a yanzu rishin binciken jane wai ai ba a shi bisa hanya saboda ka tarbi mutum ka ce ina za ka ko ka kone ka bai da shi bincike nan ana na ana yi an hala an hala ai shi yasa yau yakin nan saboda samun miyagun labaru rishin binciken da ba a can bisa hanya ba sun riga sun zo na wurin kudi ba yan gudun hijira da sauransu da suka zo na wurin yadda suka samu karbuwa shi ne aido abubuwan karɓuwa suka samu saboda wasu cikin gidajen su masu kai tasa su saboda dangi ne duk mutanen pep ɗin borno ne da sun zo ba matsala a baka wurin kwana wasu kuma gonakin su ne suke ba su ko noma ba su su tsaya kuma wannan matakan ta kamata a dauka an gudun jira an yi zo sai a sa shi misali tsawon kilomita hamsin duk ba a yi wannan ka'ida ba sai a sa su cikin gari ma To, eh, za mu ce gaba mara Mamadu eh, shugaban kungiya na gungun kungiyoyi na farar fula na jiha Difa. Me ya kamata masu eh, tallafawa kasar Nijar kungiyoyi kenan da hukuma ya kamata su yi don saboda a samu mafuta ga wannan matsalan da ake ciki. Wani abun duka rishin tsaro ne, rishin tsaro kuma yana haddasa dama wahala. Wannan kuma nauyin na faɗe shi da fari ya ne ga gwamnati. masu hannu da shuni ko abokan aiki wannan duka wani taimako ne za su gawa ma gwamnati kenan kasawa ce ma lokacin da ka gani gwamnati zai ce ma wani zo taimaka mini wannan kasawa ce mu a namu gani ya kamata gwamnati ta tashi ita da nauyin rata a kanta ita da aikinta ne ta tashi ta yi kokari eh, ta samu ta kawo kwanciyar hankali wannan kwanciyar hankali kuma ba komai bane ba tsare mutane ne ya kamata a yi a a nemo mugu mai tada mutane hankali inda yake ba a tsaya ba mutane su zo su ɗauke mutane suna biyan kuɗi yau wurin shekara biyar muke cikin wannan rikicin a ko mutane sun sai da abin saidawa mutane sun kare komi da komi yau in kai garkuwa da mutum ma wani lokaci ba su da abin biya ya kamata gwamnati ta tashi ta sake salon tahiyar da siyasar tsaronta paske a yau in ka gani garuruka daga boso zuwa cikin chadi yau har komin kingis duka an watse kenan yau da gobe tana kallo in kwabin kin wanda duka suka watse zai zamanto difan ma za ta watse kenan ba a san ba abin da za ta mu eh, kokarin da muke yi a zubo sojawa a ba su kayan aiki a yi hulɗa da jama'an gari a yarda da jama'a a samu a huddo wani farfajiya inda za a zamna da 'yan gari da sojawa za a tattamna da shugabanni za a tattamna kowa a bashi ga aikin da ya kamata a yi kowa ga rol shi ga gudunmuwa da ya kamata ya kawo a lokacin da za a samu yanzu misali yau an rihe kasuwa labarin ai mutane suka basu kenan su tashi su kare mutane su ma dan su kare kansu ita gwamnati ma in lokacin sojan basa su cikin kwanciyar hankali ita ma ba da kwanciyar hankali To kamar akwai kayan zancen alal misali rishin haɗin kai akwai wata gungu ko kungiya ta musamman wanda ko hukuma ta sa haka na wanda ake ɗaukan shawarwaru tare a lokaci guda? wannan in ne ba a saka ba. Kasan ya kamata a ce cikin irin wannan abun a yi tunani a saka wani gungu inda wanda zai shafi da mata da maza da matasa da 'yan farar hula da hukumomi da su soja ma a ciki a zamna an aka zamna aka tattamna kowa za a san wani irin gudunmawa zai kawo amma yanzu babu wannan ba a haduwa a tattamna miye kamar yake tahiya miye bayya tahiya a cikin harakan tsaro a jihar yau miye yake tahiya komai baya tahiya dan shekara biyar yau har yau ana nan za a zo bakin difa a kai cikin difa a zo a kashe polis shekaran jiya nan cikin difa anguwan fakura aka zo aka kashe polis boko haram ya kashe polis ya tafi kenan ba abin da yake tafiya cikin harkokin nan a tashi in ana tafi a sake salo salon yakin ma a sake ta to za mu sake dawa hurinka abdullahi shiku mamba ne kungiya majalisar matasa na jiha difa ya ake kare matasa bisan sansani inda 'yan gudun hijira suka zamana don kar kungiyoyi masu eh, mugun nihi su ja hankalinsu su kai su ga mu a wani tashi hankalin. Babu abin da aka sa hanyoyin da ya kamata a kare matasa. Mu dai a namu da muka yi bincike matasan da suke zuwa mun gaya mun ce tana yawa suna aiki yanzu ba su da aikin sun zo. wace iri kulawa suke yi babu kulawa da ake duk sansanin an doka matasa babu hanyoyin da aka sare dan a kula da su kawai yanzu hanyoyin da ake yi wani bi na sai a kira mutane eh, a kamar aka bisan sensibilisation a sai ana sensibilisation sensibilisation bai uwa ne ka zo kana kida bisan kunnen da wanda da jan yunwa yake yi bai da rashin aiki yi wanda baka samu baka tallafa mishi ga abin da ya kamata yi alal misali yanzu zaka iya ka hutu ka je wurin turbin na can wurin ipodram wannan za ka gani matasa sun yi cunkoso suna zaune babu aiki ne da rana awon zai wanda zai yi balo kasan da kasan ba wanda aka da shi sai dai muke fata gwamnati da hannu da cuni su su tashi su kawo tallafi ya ne za a katar lahi deja na ce a yi kirgam wanda matasan da suka zo da duka sun mutu wannan a san nawa ne suka zo wane ne wani irin aiki ne gare su a can sana kenan in an kawo su ana iya a yi diba hanyar da ya kamata a gaggauce yadda ake cewa urgence humanitaire a gaggauce me za a musu su da suke yi matasan ba san ba me aikin su ba san ba me suke a can kin an kawo an zuba cikin eh, cikin gari kuma ba su wani abu ba kar a je ta haihu abin da ba shi bane kuma gudun da ake yi yanzu a difa sace sace yayi yawa farace farace sun yawa me yake kawo cunkoso na matasa ne da wanda suke nan da wanda suka zo haluka ne daban aka hadu kenan babu hanyoyin da suka bi a dan sare wannan tahiyar da suke saboda shine yake kawo wayan nan masaloli kenan ya kamata mu a namu tunani yanda tahiyar da ake ba wai wanda suke zuwa ba wanda bai da wuri a bashi abinci bane ba shi bane ake ya kamata kenan in an zo ma wanda yake zamne wanda ake gudu kamar ana zaton cewa a shi dama yana ciki kamar yanzu mutane suke cewa eh, mun ban mu da musan ba zalimi tana yawa lokacin da sun tashi an ce musu in kun tahi ku dinga kula da mu ku dinga cira mu ku ba mu labari in ba kula da su ba in ba samu saran nan da suke samu a can ba ana cira su ana minasin su kun samani ana samun kwanciyar hankali bai yi wani. to za mu sake dawa yanzu za mu saurari jawabai na 'yan gudun hijira na uku kahan mu sake eh, zuwa ga tambayoyi. sunana hawa an muna rubutun ma a kashi hudu kashi uku sun samu kashi ɗaya ba su samu ba har yanzu suna nan suna zaune da wahala ba sana'a ba abun yi ga yaranmu ba wajen zuwa makaranta shi ma mun yi magana an ba mu asibiti shi asibitin ma mun je dai kawai sai a ce muna mu je babban asibiti to wani ba yi da hali amma dai duk da haka alhamdulillah in ka ga yaron ka za a baka maganin zazzabi su siro wannan alhamdulillah kuma aihuwa ne ma suna ɗauka suna kai har asibiti tasowa wannan da muka yi damuna muna sana'a maza alhamdulillah ko ba su da komai ma mata suna dan sana'ansu suna jarinsu suna ba mazaje abin hannu to yanzu matan ma ba su da haka suke zaune suna kallo to a ina za a samu neman alfarma yan hannu da shuni su kawo mana sana'a da abin jarin hannu haka da kuma makaranta na yaranmu ba mu samu gonar da za mu yi noma ba ba wani sana'an kirki sai dai abin da Allah ya sa yan uku suka samu huruje ta bada wani su amfani da shi kawai can muna yin noma wasu suna dinki wasu suna kasuwanci in kamar yau ma aka ce za a kai mai shan wurin ya gyaru yau yau ma ba mu kwanan nan da mu muna aiki da ƙarfin mu sai mun bai wani da mu amfani Najeriya ma ba mu damu da gwamnati in ba mai aiki da biro ba a ruwan shi da gwamnati ka rike kanka da kanka sauran raina na fita wannan na samu hankali ci da sha wannan na samu ina so da in samu dai sana'a wannan dai gurin da na samu sana'a zan yi sana'a tun da abin da na sani to dama dama nan ne ba abin da yanzu mun gani fargaban amma dai dama dama nan ne amma a can kan da ba kwanciya ba hankali kwanciya ko abinci wannan na dafa ma dai ban na ci wata na dai ba zan dafa ko na uku ma zan yi ba zan ci ba kudin mota ma ban shi dan ga shi su ma ba su da karfi ni ma ban da karfi shine abin yanzu abin nake bi a zuciya kenan mutane na bayana To za mu sake dawa a kanku Marama Mamadu shugaban haɗin kan ƙungiyoyi na farar fula na jiha Difa. Me matsalolin da ya kamata a ce an jara don kare hakkin 'yan gudun hijira da kuma mazamnan gari gaba da. Lokacin da mutum ya tashi ya kamata a je an ɗauke shi a kai kamar motoci ko a kai eh, abubuwan hawa dai a ɗauko shi a kai shi inda yake bukata na farko. In bai samu inda yake bukata ba a kai shi inda zai shiga cikin tsaro to a jihar nan shi ne aka kasa yau shekara biyar duk mutane da suke tashi su suke tashi wahala suke sha gudu suke fado suke akwai masu mutuwa a hanya akwai masu aihuwa a hanya mata sun raunana yara sun raunana dattija sun mutu diyawa wannan abun duka ba a ɗauki matakai ba a yau aka zo kana gani daga kincanti zuwa nan eh, kilometer wurin saba'in mutane tsahin zana ma basa bari dan sun san in sun zo inda za su zamna za su sha wahala ba mai basu wannan kasawa ce babba wannan abun kunya ne eh, ga gwamnati mu kuma ga masu hannu da shuni wannan wahalhalun da suke barin mutane mu suna shiga duk lokacin da aka tashi ya kamata ka tana tanadi wuri ka share wuri ka kai ruwa akai gidan shan magani akai gidan eh, ba da ilimi lokal kenan duka a ajiye kabun aje a ɗauko mutane na a aje su to wanda abubuwan duka ba a yi su ba a yau mutane haka suke zuwa kara zube suna zamne a rana su yi kwana biyu kwana uku da ket wani zai ɗaya maka mishi wani ɗan tamfol sai ya haka wa'ancan su kuma proje da yan wanje suna ma tura aiki sai a ce a sai mun je mun kididdiga mun gani mun ilga mun auna sai mun samu abin da yake bukata kafin nan an yi sati mutum ya raunana ko wani ya mutu ma duk kenan wannan abubuwan duka ya kamata a ce akwai abin da bature yake ce stock de contingence ko stock d'urgence abin da dama a gaggauce abin in yazo za a bada akwai shi tunda proje proje da bana muke cike wannan duka na urgence ne amma ba su a aikin su bari suke sai mutum ya raunana ko ba su da kuɗi ne ba mu sani ba ko ba su yi ne in ba su da kuɗi ya kamata su tattara su ta tahiyansu sai bayan mutane sun sha wahala suke dauwa wani tsahin tamfalkin su tamfalkin da bai zuwa daidai da wurin mu amma zaka gani an ba ma mutum gida wanda bai ma kwana a cikin shi sai dai ya aje kaya saboda bai zuwa daidai da yanayin zamantakewar shi da sauransu abinci da sauransu wannan proje proje yau sun gaji gwamnati ya kamata ya dauki matakai ko ya kawo sabbin proje ko ya sa su je su nemo kuɗi ko su tattare su tafiyan su kamar akwai wata hanya wanda jiha za ta iya ta karu da wannan yan gudun hijira eh, jiha gudun hijiran da kanta ma annoba ce illa ce ya za a karu da ita ba ya yiwuwa wani wahala a ce za a karu da shi ba ya yiwuwa ne misali zan doka mutum ba da son shi ba ko wani ruwa ya kore shi ko wani rishin tsaro ya kore shi ya zai ya kawo maka alheri baya yawa shi da kanshi ma wahala ce a kanshi shi da kanshi ma ba da son shi ba ya zo kenan ba alherin da zai kawo maka a gare ka a garin ka sai dai shi ya sha wahala kai ka sha wahala a taru a sha wahala mun gode mara mamadu eh, abdullahi ishiku kaman miye abin da ya kamata a ce an yi a gaggauce don caccawon mulki da ya yanzu an san masololin kenan me ya kamata a yi abu guda biyu uku za a dauka a yi su kamar yadda gani agogo ce kamata a ba ma da yanzu matasa da suke taya komai a ba ma matasa aiki wani abu na fari ne kuma cikin ba da aiki a yi ma doka biyayya wurin doka mutane aiki yau a ce gashi nan kai yaro wanda ya sha wahala ka san dai saboda shi ne ke zama nan wurin yana da ilimin yana da karhin da zai yi ka je ka doko a wani wuri daban ka kawo ko sai ya ce ya bi hanya ta wani ya samu aiki na biyu a hudu hanyoyin da za a tallafa musu yi wasu ayyuka daban kuma abin da ke cewa gestion rationnel de ressources wanda na da ake bada kamar yanzu bisa harkar man fetur akwai abubuwan da ake samu kenan ya kamata wannan a samu a saya a yi adalci yadda za a jagorantar da shi kan mage ya waye ya wuce akan yanzu zan ya kamata ka zo ka ce za ka yi proje ka sa proje akan sunan matasa akan dalilin matasa kuma matashi shi bai san me yake kunsa me ya kunsa ya ake yi ba zo a ce maka ga abin da za mu zamma iske yana so za ta cimma buri no no kenan ya kamata cikin conception kin proje da mise and every kin proje ta yarda da proje ya kamata a ce matasa suna ciki yo wani fusa'a kuke kawowa don a jara muna zo wurin gwamnati wurin proje duk inda an zo lan sai mu ce a ah, ku faran na an ga muku daga nan gaba in za ku yi proje ku za ku wani abu ya kamata ku tuntubo mu mu mu bayar namu ra'ayi mun san matasa wani cikin wurin kunci suke wani aiki suke so wani abu sanyoyin da suke so yanzu alhamdulillah an samu dan wani wuri inda aka samu yau matasa suna cikin wata dan proje ta Miss and Never me duk haka muke gani kamar wasu abubuwa ne da wanda bai kamata ba ana yi kamar a doki matashi bai kai ba inda ya nuna a ce shi zai sa ya sa miza annabar yanzu wata projen da an samu kana yana ya kara kawowa cikas cikin tahiyar da eh, mulki na gari to eh, duka duka dai anan muka zo karshen muhawara tamu inda akan abubuwan da muka tamna shine muka tattauna shine akwai rishin kulawa fannin abun da ya shahi tsaro da kuma rishin tsaro sa al'umma eh, ya kama daga kincayin kamar kilomita 80 gabas Eh, zuwa har difa duka suka taso suke nan suke shiga cikin eh, difa inda kiyashi ya bada kama al'ummutum dubu goma haka nan sun taso sun shigo a yanzu ma a difa akwai kuma abin da ya shahi eh, kunci na rishin aiki a inda wayannan 'yan gudun hijiran suke ciki akwai kuma matasa wanda kungiyoyi masu tada hankali ta masu tada zamanin tsaye suke jan hankalin su don saboda a ce sun ja sun sa su a cikin kungiyarsu ya kamata ne a ce kamar hukumomi eh, gwamnati kowa ya kama don saboda a yi wayan kai da tallafawa da kamawa ga wa'annan al'umma wanda suke zamne a nan difa daga nan muka zo karshen shirin namu kenan za mu yi godiya ta musamman ga yahaya godi eh, maga takarda na ma'aikata na jiha difa da mara mamadu shugaban haɗin kan ƙungiyoyi na eh, farar fula na jihar difa da abdullahi shuku wakilin shugabar ƙungiya ta majalisar matasa na jihar difa kenan da ni abubakar isa a nan zan muku sallama sai wani jikon in allah ya kai mu wassalam